zauren VOA. A yau, shirin ya yada zango a ƙasar Ghana, inda wakilin sashen Hausa, Ridwan Muktar Abbas, ya tara wasu 'yan siyasa waɗanda za su amsa tambayoyi kan yadda gwamnatin ƙasar ke gudana. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa ku ga Ridwan Muktar Abbas. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Yau shirin mun canza akala ya koma fagen siyasa inda za mu tattauna da manyan wakilai na jam'iyyun siyasan ƙasar nan guda uku da muka samu a nan da sun ka hada da wakilin jam'iyyar da ke mulki wato npp da kuma wakilin babban jam'iyyar adawa na ƙasar wato ndc da kuma wato sabuwar jami'iyya movement for change wadda za su taimaka mana wurin amsa mana wasu tambayoyi a cikin wannan shiri malamai muna muku barka da zuwa a cikin wannan shiri bai buya ga kowa ba cewa yau ƙasan nan muna fuskantar lokaci na zaɓe wato muna cikin shekaran zaɓe a cikin watan disamba in Allah ya kai mu babu shakka za a yi babban zaɓe na shugaban ƙasa da mambobin majalisa a nan ƙasar. Baya ga haka, lamarin matsin tattalin arziki yau a cikin ƙasar nan ya addabi mutane, kowa na kokawa za mu duba wannan domin mu samu ƙarin haske daga duk waɗannan wakilai da ke a nan musamman wakilin gwamnati mai mulki shi yasa ba da ɓata lokaci ba abubuwan da za mu duba da su haɗa da duk lamari na tattalin arziki cin hanci karɓar rashawa irin dai duk matsi da abubuwan da ake fuskanta a yau kowane ɗaya a cikinsu zai bayyana sunansu da farko za mu fara da wakilin babban jam'iyya mai mulki na npp za ka kira sunanka da matsayi sunana alhaji gadon fujiga na fadama jam'iyya new patriotic party npp sunana alhaji kamil hussein muhammad eh, national communication bureau kuma da national mobilization committee na yanayin kuɗi da kuma national organization na movement for revolutionary change that is movement for change Sabon jami'an da aka buɗe gana za mu yi takara a wannan shekara in Allah ya so ya yadda. Sunana Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, Daraktan Sadarwar ɓangaren zango a jam'iyyar Adawa NDC, National Democratic Congress. Madalla muna sake muku barka da zuwa wannan zauri na VOA. Ba da bata lokaci ba za mu soma shirin da duban hali da ƙasar mu yau take ciki. kowa ya fahimci ko kuma dai kowa na je a jikin shi ƙasar nan yau ana cikin matsin tattalin arziki ana fuskantar ukuba yau mutum ya waye gari da kare ke iya cin abinci su uku abinci lafiyayye matsin tattalin arzikin ƙasar ya yi kanta yadda uh, masu zuba jari a cikin ƙasar ma da dama suna janye jarukansu waɗa ma'aikatu ko kuma dai kamfanoni suna rushewa masu fita suna kai kawo sun saura gida meye dalili ko kuma dai abin da ya kawo mana wannan hali da muke ciki tunda muna tare da wakilin gwamnati mai mulki za mu so da farko ya bayyana mana menene suke yi domin kawo wa jama'a wannan ukuba da ke tare da su kuma menene ba su yi ba har aka fada cikin wannan lamari salamu alaikum na gode kwarai da gaske da wanga tambiyan gan da aka mana da farko ina jin cewa mutane na ta maganganu game da gari ya karfi da game da batun batun dola ya ge sama da sauransu lalle gaskiya ne amma gwamnatin ga ya kamata a taba ma gwamnatin ga don irin kokarin da yake yi don saboda mutanen Gana su samu wadata. In ka duba batun yau da ake ke kasan Gana gari ya yi karfi kamar yadda yan uwaye mu suke fadi. Yau in ka bar Gana ka ge wani kasa daban kana gan kamar cikin Ghana kamar ma kusa da cikin aljanna ci. Don saboda yau muna maganan ga ba zan kai ka nisa ba. In ka je Najeriya nan ga kusa makwabtanmu yanzu haka za ka je ka iske batun abinki ana kuka kana jin batun lantarki ma ma wuta ma su same shi ya saya wan awa ma ba su samu amma gana wanga duka muna samun shi normal sa'an nan kuma batun kudin nan da ake batun yau in ka duba lokokin da tun rollins gaddafi ya zo yana wanga yaki don saboda kudinmu na afirka bai da karfi bai da balo. da yana kokari a yi haɗin kai afirka a unite mu ci kudi guda don saboda mu samu wanga walwala in suka taso haka sai shugabannin a yi kokari a ture mai cin Gaddafi ya zo tun Rollins na kan kujera ya zo ya muna kyautan loruka da ababe ina cikin kamfe don saboda da si a zabe shi mu samu mu ci kudi guda in ka duba lokacin former president mu kufuwa ya iya kokari da yadda za a yi a samu a makanke wanga ki batun kudinmu ne yake da bai da nauyi dola yana zuwa sama ka kaga an zage a sayo mai sai kamun a sake dola an kashe kudi da dama kuma in ka duba gwamnatin ga ana iya kokari yadda za a yi a makanke wanga matsala shi yasa yan wayenmu yan opposition su ne suke nan suna ta kururuwa suna sa wuta in ka duba yau ma irin yakin da ya barbare cikin kasan duniya duka ya barbatun dolan gama ya gi sama siyasa shugaban kasa mu his excellency nana dan kwakufado da mataimakinsa his excellency dr alhaji mahmudu baumiya suna iya kokari kuma kamar yadda ku tambaye ni suna cikin kokari yadda dai da a yi a samu a makanke wanga tangar da ake tafiya cikin kasan ghana kuma insha allahu ba da daidaiwa ba ganiyansu za su samu walwala ganiyansu za su samu jin daɗi don saboda shugaban mu nan mutum ne da ya zamana akwai tausayi a cikin zuciyarsa akwai imani kuma baban haka kuma mai taimakon shi dr alhaji mahmudu bamiya shi kuma haka shi kuma akwai tausayi akwai imani suna iya kokari shi yasa yan waye mu yan opposition ina roko ne su bari ba ta hankulan al'umman ganiyas kaman kasan ya yi karfi don saboda su da kansu sun san kamar ba gana kawai ba ne duniya duka ne in ka je yau su ukraine ga duka suna gaban mu in ka zo ba zaman lafiya wurin in ka je su russia ga duka su duka suna gaban mu amma ana yaki kuma da dama kaya da dama wajajen su muke samu muna kawo kasan gana ga to yau suna yaki siyasa muna roƙon yan wayen mu opposition su dinga sassautawa da maganganunsu don saboda sun taba rika mulki su ma amma sun kasa sai ganiya suka fit da su shi yau duba irin crisis da muke ciki amma duk da wannan his excellence nanado danko akufado ya promise ganiya kaman idan ya zo senior hayin ga zai kawo muna shi kuma ‘ya'yanmu za su ge an kiyar da su a sa masu kaya ba da kobo ba kuma Allah da cikin shekaranmu na takwas ke ga muke ciki kuma abun ta gudana. cini ya hayin wani ya san a biyan kuɗi mai ci a fadi muna muji duk da cikin crashes da muke cikin gafa zamanin lokacin John Dramani Muhammad fa batun shanin lantarkin ga in kun tuna za mu kusa da shekara fudu muna kwance cikin dufu an sai sai machines generators waɗansu gidajensu sun yi rasin gidajensu gidajen ko ne waɗansu ma rayukansu ma sun rasa rayukansu an da john dramani mahamman regime amma yau su ne keke muna kaman wai ana kwana dufu wai dumso da sauransu da waɗannan bayanai na alhaji gado ga na jam'iyyar npp za mu dakata a yau sai allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abokin aiki na ridwan muktar abbas wanda ya jagoranci shirin sai fiona wammayi nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.